amma ba a ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talatin ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratul fatiha يوم ذا متشي مالك يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نعم to Allah subhanahu wata'ala shine maliki yawmiddin a wata kira'a maliki yawmiddin a wata kira'a maliki yawmiddin an gane ku to maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako kenan Allah subhanahu shi shine kada yake da iko ranar sakamako to kila mai tambaya yi tambaya yaya aka ce Allah shi ke da iko ranar sakamako to ba shi da iko kenan a duniya kenan mulkin Allah ya takaita kenan ranar sakamako Allah ba shi ne mai mulkin duniya da lahira ba to amsar a nan wajen kaga idan muke duba zahirin ayan zai dauka cewa Allah yana da iko ne kawai ranar sashen kiyama amma Allah ba shi da iko a nan duniya an gane wannan ku to amma menene yake nufi da maliki din ko maliki din shine aka ce Allah ta'ala yana da iko duniya da lahira amma iko na lahira ya fi bayyana ikon duniya da lahira na Allah ne amma na lahira ya fi bayyana an gane ku saboda a nan duniya mutane da yawa suna da awon mulki ana samun wani kafiri zai yi da awon shi yake da mulki kaza shi yake da iko akan kaza yanzu mu duba fir'auna fir'auna saboda kafircinsa cewa yake yi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun ashe ba ni ke da mulkin misra ba kuma a wa'annan wannan rafi din rafin nan na nil yana gudana ne a ƙarƙashina shin ba ku da basira ne kaga na a fir'auna yana da awon mulki sannan manya-manyan kafiran duniya suna da awon mulki a in muka duba manya-manyan kafiran duniya irin 'yan communism din nan shi ɗan communism wanda bai yadda akwai Allah ba wanda yake mulki kusan shi aka ɗauka shi ne Allah shi yake halattawa shi yake haramtawa shi yake yin abin da ya ga dama misali to kaga a cikin tsarin communism suna ganin mulki ya tabbata ne ga shi shugaban da yake kan mulki ba sa tunanin mulki ya tabbata ga Allah amma gobe kiyama ba al'amari zai bayyana sosai a fili Allah subhanahu wata'ala zai kalubalanci masu mulki na duniya gaba daya Allah zai ce musu limanil mulkul yau wake da mulki a yau kowa zai shiru wake da mulki a yau yi shiru sai Allah ya bada amsa da kanshi ya ce lillahi wahidul saha mulki na Allah ne makaɗaici mai rinjaye to kaga anan wajen mulki ya fito baro-baro yanzu a wannan rana babu wanda yake da bakin magana an gane wannan ku saboda haka a cikin Alƙur'ani, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fito da abin a fili inda Allah ke cewa wa ma adraka ma din thumma ma adraka ma din me ya sanar da kai menene ranar sakamako sannan me ya sanar da kai me ranar sakamako sai Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranan da wata rai ba ta mallakan komai ga wata rai wal amru yawma idhillillah umurni iko al'amari a wannan rana yana nan a hannun Allah ne shi kadai kaga ashe gobe kiyama al'amarin yana fitowa fili duk wani mai mulki baya iya buɗe baki yayi magana wannan shine dalilin da ya sanya wato Allah ya kira kanshi maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako kenan nan wajen baya kora cewa Allah shine mamallakin duniya to shin akwai wata aya da ta nuna Allah shi ne mamallakin duniya eh a cikin qur'ani Allah ya ce qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha kace ya Allah mamallakin mulki kaga Allah shi ne malikal mulk Allah shi ne mamallakin mulki kuma yana bada mulki ga wanda ya so kuma yana kwace mulki daga wanda ya so sannan kuma wannan ayan da muka karanta satin da ya wuce alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tafi daga Allah ubangijin talikai in an ce rabbu mai ma'anar rabbu shine wanda ya hada sifofi guda uku ya hada sifofi na halitta da kuma ainihin mulki da gudanarwa ya hada sifa na alkhalq wal mulk wa tadbir shine rabbu kaga ko tunda an ce rabbul alamin Allah shine mai halittar talikai gaba daya rabbul alamin Allah shi ya mallaki talikai gaba daya rabbul alamin Allah shi ke sarrafa su gaba daya Allah ya bada mulki ga wani ya kwace ga wani ya bada lafiya ga wani ya kwace ga wani ya bada arziki ga wani ya kwace ga wani ya bada farin ciki ga wani ya kwace ga wani wannan shine at-tadbir to ashe wannan ayan da yace alhamdulillahi rabbil alamin ya nuna mana Allah yana da mulki duniya da lahira an gano wannan ko tunda rabbu baya zama rabbu sai in ya zamanto ya tara wannan siffa guda uku halitta da menene da mulki da gudanarwa to Allah ta'ala shi ya mallaki duniya da lahira amma kuma mulkin duniya baya fitowa fili saboda akwai masu jayayya da Allah da yawa akan mulki an gane amma gobe kiyama babu wanda zai yi jayayya da Allah akan mulkinsa kowa da kowa zai miƙa ma Allah zai miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah ta'ala shine maliki din shine mai cikakken iko mai bayyanannen mulki ranar sakamako kenan an fasara shi haka yayi mai bayyanannen mulki ranar sakamako an gane ku mulkin Allah a bayyane yake ga wannan rana din misali to kuma in an ce maliki shine wanda siffan mulki ya tabbata a gare shi yaya ake gane cewa siffan mulki ya tabbata ga mutum to daga cikin alama shine ya zama to mutum zai iya bada umarni zai iya hanawa zai iya yin ukuba kuma zai iya sarrafa al'amura yadda ya gana ma. in ya zamanto wato Allah shine malik bi ma'ana Allah shi ke bada umarni Allah shi ke da iko ya ce haram yake da iko ya ce halal yake da iko ya ce wajibi yake da iko ya ce mustahabbi shi ne malik yana da iko ya ba da umarni kuma ya hana kuma sannan Allah yana da iko ya yi hukuma ga wanda ya so Allah yana da iko ya sarrafa wanda ya so zuwa ga abin da ya so wannan shi ne malik an gano wani ku to kaga ashe kenan Allah shi ne malik yawmiddin shi wannan kalma na addini ya kashi biyu akwai kalman addini ana nufin sakamako an gane wannan a addini ana ana nufin sakamako kamar wannan aya maliki din mamallakin ranar sakamako da kuma inda Allah ke cewa wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma ka ma yawmuddin shin me ya sanar da kai ranar sakamako sa'annan me ya sanar da kai ranar sakamako yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'a ranan da wata rai ba ta mallakan wani abu ga wata rai wal amru yawma idhil lillah wato al'amari a wannan rana ko umurni a wannan rana yana hannun Allah al mulku yawma idhinil haqqu lirrahman wa kana yawman alal kafirina asira mulki a wannan rana gaskiya ne na Allah bai rahama ne shi kadai kuma ya kasance yini ne mai wahala sosai mai kunci ga kafirai an gane shi kuma Allah yake cewa qaulul haq wala hul hukm yawma yunfaku fi sur wala hul mulk yawma yunfaku fi sur kaga wannan ya nuna mana Allah subhanahu wata'ala shine mamallakin ranar sakamako addin huna bi ma'ana aljaza ana nufin sakamako an gane wannan aiki akwai kuma addini bi ma'anar amal yau mu di a addini yana ɗauka ma'anar aiki inna dina inda lahil islam nan ana nufin sakamako ne inna dina inda lahil islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci lalle aikin da Allah yake karba kawai shine aiki na musulunci an gane wani ko da mutum zai bauta ma Allah ta hanyar yahudanci ko ya bauta ma Allah ta hanyar nasaranci ko ya bauta ma Allah ta hanyar bautan gunki amma kuma ba ta hanyar musulunci ba Allah ba zai amsa ba an gane ku Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa duk mutumin da ya rike wani addini wanda ba musulunci ba ba za a amsa mishi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin shi a cikin lahira yana daga cikin masu hasara kaga anan wajen inna dina inda lahil islam na kuma lakum dinukum waliya dini ku kuna da addinin ku ni ma ina da nawa kaga anan wajen lakum amalukum wali amali addini huna bi ma'anan amal kenan idan mutum ya ga kalmar din dole sai mutum ya duba me ake nufi da shi yawma idhin yuwaffihim Allahu dina al-haq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqqul a wannan rana Allah zai cika musu zai cika musu sakamakonsa na gaskiya kuma za su sani cewa lalle Allah shine gaskiya wanda yake bayyananne an gane wannan ko almuhim maliki yawmin din nan mamallakin ranar sakamako yana nufin mulkin Allah a wannan rana a bayyane yake kuma mulkin Allah yana rinjaye a wannan rana babu wanda ya isa ya magana sai Allah subhanahu wata'ala an gane yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni faminhum shaqiyyun wa sa'id kaga duk wayannan sun tabbata mana da cewa babu wanda ya yake sai magana a wannan rana sai Allah subhanahu wata'ala wanda shine maliki yawmiddin na'am إياك نعبد وإياك نستعين يا الله إياك نعبد كي كلي مكي بوتاما وإياك نستعين كما كي kadai مكي neman taimako da كي an gane ko a cikin wannan aya maimakon a ce na abuduka wa nasta'inu bika ko na abuduka wa nasta'inuka saka ce iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in sai maqulun bihi ya zo farko eh kaga da an ce na abu duka wannan shine ka'ida maqulun bihi ya zo karshe a samu fi'il a samu fa'il a samu maqulun bihi to amma nan sai maqulun bihi ya zo farko shine wanda malaman balaga suke kira al-hasr taqdimu ma haqqu ta'khir a gabatar da abin da ya kamata a ce an jinkirtar da shi ya kamata a ce wannan iyaka din ya zo ƙarshe sai zo farko to menene hikiman da ya sa aka gabatar da maqulu bihi wanda shine iyaka malamai sun ce kurri huna lil ihtimam wal hazar an maimaita shi anan dan a nuna ma muhimmancin bauta kuma dan a iyakance bautan a nuna ma cewa bautan Allah shine yafi muhimmanci daga cikin sakon da ya zo da kai nan duniya daga cikin sakon da ya zo da kai nan duniya babu abin da ya fi muhimmanci kamar bauta sannan kuma don a nuna maka don a iyakance ma shi cewa Allah kaɗai za a bauta ma shi ne hasan iyaka na abudu kai kaɗai za mu bauta ma ai la na abudu illa iyaka wala na tawakkalu illa alaik ba za mu bauta ma kowa ba sai kai kuma ba za mu dogara da kowa ba sai kai wa haza huwa kamalu da'a wannan shine cikan da'a an gane wannan ku malamai suna cewa idan an ce bauta bauta sai ya tara siffofi guda uku sai an samu gayatul mahabba wa gayatul hau, wa gayatul khudu sai an samu gayar soyayya mutum ya kai makura wajen soyayya da kuma gayan kankan da kai da gayan tsoro an gane ku to mutum in ka ce iyaka na abudu kamar ka ce ya Allah kai kadai ne zan nuna ma gayan soyayya wanda babu soyayya irin shi kai kadai ne zan nuna ma gayan kankan da kai kai kadai ne zan ji tsoron ka gayan tsoro an a gane ko Allah kadai ne ake ba waɗannan sifofi guda uku ya zama ana jin tsoron shi kuma ana bauta mishi sannan ana san shi zaka ga wani wato yana jin tsoron sarki kuma kila yana kankan da kai a gare shi amma baya son sarkin ko kawai yana yin biyayya da sarkin ne saboda dole saboda yana jin tsoron kada sarkin ya cutar da shi amma za ga mutum yana bautan Allah yana tsananin san Allah sannan yana tsananin kankan da kai gare shi sannan kuma mai yana tsananin tsoron shi yana tsoron idan ya saba masa Allah zai mishi azaba an gane ku amma kuma wannan bai hana kuma yana tsananin san Allah ba wata ala, yana tsananin kankan da kai gare shi an gane so daga a wasu daga cikin salaf suna cewa wannan iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in shine suka ce ainihin wato shine sirrin wannan shine sirrin suratul fatiha suratul fatiha yana da bangare guda biyu shi suran gaba daya suran gaba daya shine sirrin alqur'ani gaba daya suratul fatiha shine sirrin alqur'ani sannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine sirrin suratul fatiha gaba daya sakon da ake so ka riska a cikin suratul fatiha shine ka san Allah kadai ake bauta ma kuma shi kadai ne ake neman taimako a wajensa an gano wannan ko da zarar mutum ya riski wannan to haƙiƙa ya riski saƙon da ake so ya gane a cikin suratul fatiha to amma nan da aka ce din nan iyaka na abudu kai kaɗai muke bautawa to wa iyaka nasta'in shin isti'ana ma ibada ne to idan isti'ana ibada ne me yasa kuma aka ce iyaka nasta'in ai da sai a tsaya kawai ce iyaka na abudu kawai a shiru kai kaɗai muke bauta ma sai kuma ka ce kai kadai muke neman taimako da kai kenan neman taimako ba ibada bane shi ko ibada ne to menene ya sanya aka yi adafi aka adafin ibada akai ibada iyyaka na abudu wa iyyaka na kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimako da kai kaga wani zai fahimci an ce al'adaf dilmu gayara ko dilmu gayara. idan an yi adaf yana hukunta bambanci ya ayyuhal ladzina amanu atiiu llaha wa atiiu rasul da Allah da manzo abu ɗaya ne ba ɗaya bane kuma anishkur li wa liwalidai da Allah da iyaye duk ɗaya ne kaga asalin adaf in an yi ya kamata a ce daban-daban ne to amma anan wajen isti'ana ibada ne sai kuma gashi an yi atafi akan na abu to shine malamai ke cewa wannan shine zikirul khas ba'da al'am ta'ziman li khas an ga daidai da ayan inda Allah ke magana can tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sauka da kuma ruhi a wannan ranar da izinin ubangijinsu tana zamin mala'ikatu ruhu Haga kaga mala'iku suna sauka da ruhi waye ruhi mala'ika jibril to menene ya sanya ba a ce tana zalul mala'ikatu ba kawai a shiru sai aka ce tana zalul mala'ikatu ruhu fiha mala'iku suna saukowa da mala'ika jibril a cikinta mala'iku suna saukowa da mala'ika jibril a cikinta da izinin ubangiji an gane ku ta ce nan ana so a nuna ma darajar mala'ika jibril cewa a cikin mala'iku gaba ɗaya babu mai daraja irinsa sai zama to an ambaci mala'ika so biyu mala'ika jibril an ambace shi so biyu an ambace shi a dungule cikin mala'iku dan yana nan a naɗe cikin mala'iku sannan kuma sai aka ware shi warewa na musamman an gane aka nuna mala'iku suna sokowa da ruhi nan da aka ce iyaka na abudu din nan kai kaɗai muke bautawa nan ya wadatar amma ana so a nuna ma cewa neman taimako yana da matsar muhimmanci a cikin ibada kuma ba a neman shi a wajen kowa sai wajen Allah subhanahu wa ta'ala an gano wannan ku? Ah, kaga ah, nan da aka yi magana din nan cewa kai kaɗai muke neman taimako da kai to malamai sun ce idan mutum ya ce iyaka na abudu a nan wajen kamar ya barranta ne daga shirka ya nuna ba zan yi shirka da kowa ba a wajen bauta shi ne iyaka na abudu kai kaɗai zan bauta ma amma da mutum ya ce na abuduka zai iya yi wa na abuduka wa gaira in ka ce na abuduka ya rob za mu bauta maka ya ubangiji a wannan bai kore ka bauta ma wani ba amma ka ce iyaka na abudu to Allah shi kadai zaka bauta ma sannan iyyaka nasta'in shi ma shi kadai zamu nemi taimako da shi na farko wato ya kore duk wani shirka sannan na biyu ya kore ainihin duk wani dabara da wani karfi da ainihin fawwala al'amari ga kowa ba Allah ba kamar ka ce ainihin babu wani dabara babu wani karfi ban wani iko sai ga Allah shine ma'anan iyyaka nasta'in ga Allah muke neman taimako a wajen shirya in kaga na samu shirya waye shirya da ni da Allah nake neman taimako a wajen ya shirya da ni da Allah nake neman taimako ya azarta ni da Allah nake neman taimako ya bani lafiya da Allah nake neman taimako ya bani kariya da Allah nake neman taimako ko komai gaba daya rayuwana shi yasa akwai wani addu'a da muke yawan yi Allahumma rahmataka arju fala takilli ila nafsi tarfata ayn wa aslihi li sha'ni kullahu la ilaha illa ant ya Allah rahamanka muke kauna fala takilli ila nafsi tarfata ayni kada ka wakilta ni zuwa ga raina zuwa ga kaina gurgurun kiftawan ido in ka ce iyaka nasta'in kamar kana cewa ya Allah na dogara da kai kada ka wakilta ni zuwa ga kaina gurgurun kiftawan ido kada ka wakilta ni ga kaina wajen neman arziki a wajen ka kawai nake nema ba ni da karfin da zan azurta kaina ban da karfin da zan ba kaina lafiya ban da karfin da zan ba kaina ilimi ban da karfin da zan ba kaina mulki duk gaba ɗaya ina neman taimako ne a wajenka don samun wayannan al'amuran an gane to malamai sun ce wannan ma'ana akwai shi a cikin alkur'ani akwai ayoyi da sun yi kama da wannan shine inda Allah ke magana abudhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malun ka bauta ma ubangiji ya rasulullah kuma ka dogara a gare shi shine isti'ana din sai wa tawakkal alai ka dogara gare shi ubangijinka bai zama to mai rabkana ba daga abin da kuke aikatawa da kuma yadda Allah ke cewa qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna kace shine Allah mai rahama mun yi imani da shi a gare shi muka dogara ainihin daga ce alaihi tawakkalna kamar ka ce iyaka nasta'in an gane rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ubangijin gabas da yamma babu abun bautawa da gaskiya sai shi ka rike shi ya zama abin dogaranka ka dogara da shi a wajen rayuwanka gabaki daya an gane wannan ko to wannan shine ma'anan iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako to malamai sun yi bayani dangane da abin da ya shafi wannan isti'ana din sun ce isti'ana neman taimako wajen Allah ya kaskashi biyu akwai neman taimako wanda bawa na iya yi ga wani mutum Da Allah taimake ni ka miƙo min littafin nan Da Allah taimake ni ka dan bani bashi kaga wannan abu ne wanda bawa na iya yi ko in ka nema wajen bawa nan yaya Hmm? kaga wannan ya halitta? Don Allah taimake ni kaɗan bani bashi an jima zan biya ka Don Allah kaɗan taimake ni kaɗan koya min nan wajen na ga wannan bawan Allah ya iya tajwidi Don Allah taimake ni karantar da ni nan wajen wannan jari an gari to amma idan mutum ya riga ya rasu yana cikin kabari zan iya daga hannu kamar yadda nake daga hannu zuwa ga Allah in ce ya waliwa ne ka taimake ni ka bani ilimi ya waliwa ne taimake ni ka bani lafiya ya waliwa ne taimake ni ka bani haihuwa in nayi haka nayi mai tunda irin abin da nake yi ga Allah sai na yi gare shi ila wannan mutum babban malami ne ko wani babban shehi ko waliyi to saboda yana da mabiya sun kai miliyan biyu kowanne daga cikinsu yana daga hannu ya nemi taimako bayan ya riga ya rasu ya shehi wani ka ba mu haihuwa ya shehi wani ba mu arziki ka daga hannu yadda kake daga hannu ga Allah ka roƙi Allah shi ma kana daga hannu ka roƙe shi haka nan a nan wajen mutum ya yi shirka Allah kaɗai ake mai ake neman taimako da shi akan wannan abu ba a neman taimako ga wani ko kuma yana nesa da kai kai kana nan tudun wada shi yana can kawo sai ka daga hannu kana cewa ya shehiwa ne ya waliwa ne ka da azumi ka da lafiya ya hukuncin wannan ya halatta haka gaba ɗaya bai halatta ba ya saba ma ka'ida an bai wannan ko idan mutum ya zo ya daga hannu ya roƙi mutumin da yake nesa da shi ko ya roƙi mutumin da yake cikin kabari kamar ya ɗauki haƙƙin Allah ne ya ba wannan mutumin shi Allah ne duk inda mutum yake zai iya daga hannu ko ya daga murya ce ya Allah taimake ni shin za a iya kiyasta wannan da in ɗauki waya in kira 'yan sanda in kira jami'an tsaro idan daga 'yan fashi su sun kai min hari a gidana ɗan sanda yana can can nesa yana can police station ni ina nan tudun wada shi yana can unguwan sunusi sai na san number wayan dpo sai in kira shi wannan na yi shirka me yasa kaga wannan dai na kira shi zuwa ga abin da zai iya sannan kuma kamar yana kusa da ni tunda na daga na yi amfani da wani na'ura na kira shi an gane yin amfani da na'ura ka kira wani shehi ko wani wali ya zo ya taimake ka in zai iya wannan ba shirka bane ka san cewa shehin nan dan sanda ne ko soja ne ga yan fashin sun zo gidanka kana iya zuwa ka kira shi ya zo da bindiga ya zo ya kora ma yan fashi wannan ya halatta amma sai ka zo shehi wanda yake cikin tsabari wanda zai iya yi wa shi ma kanshi idan ya ga yan fashi guduwa zai iya yi zai gudu ne misali sai ka zo kana neman taimako da wanda ya rasu ko kana neman taimako da wanda yake nesa da kai ga abin da ba mai iya bayarwa sai Allah ba mai iya bada haihuwa sai Allah ba mai iya azurtawa sai Allah ba mai iya bada lafiya sai Allah sai ka zo kuma kana yin yadda kake roƙon Allah haka kake roƙon wannan sheki duk ko wannan wali ne kaga wannan gaba daya ya saba ma ainihin ka'ida wanda ainihin malamai suka yi bayani dangane da neman taimako kenan anan wajen neman taimako ya kaskashi kashi biyu akwai neman taimako wanda bawa zai iya akwai neman taimako wanda bawa ba zai iya ba an gane wannan ku wanda nan wanda ake magana wani iri ne wanda bawa ba zai iya ba shi ake magana nan Allah subhanahu wata'ala shi kada yake da iko akan irin wannan isti'ana din an gane wannan ko to shine kaga nan wajen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako da kai hmm? a nan wajen Allah ya buƙaci mai amfani da wannan lafazi wannan lafazi annabawa suna amfani da wannan lafazi siddiƙai suna amfani da wannan lafazi shahidai suna amfani da wannan lafazi salihai suna amfani da wannan lafazi kenan akwai wani mutum wanda ya fi ƙarfin ya zama to bawan Allah duk duniya kowane mutum wanda ba Allah ba bawan Allah ne shi da karatun da muka fara yi alhamdulillahi rabbil alamin ko dukkan yabo sun tafi daga Allah ubangijin talikai wane ne taliki duk wanda ba Allah ba mala'iku bayan Allah ne annabawa bayan Allah ne waliyai bayan Allah ne salihai bayan Allah ne ashe kowanne daga cikin su yana bauta ma Allah ne tunda kowanne daga cikin su bawon Allah ne bai halatta ka dauki haƙƙin Allah ka baki ba kun gano wannan ko shin ya halatta ka yi sujada ga mala'iku ya halatta kai ma annabawa ya halatta kai ma salihai tun kace ba a sujjada ga mala'iku ya aka yi to amma ya halatta a sujjada ga wani mutum wanda ba Allah ba Allah ya ce mala'iku su yi sujjada ga annabi Adam wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam sajadu illa iblis aba lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga Adam sai suka yi sujjada sai dai iblis bai kada yake a nan wajen sujadar da mala'iku suka yi wa annaba adam yaya sun bauta mai ne wannan sujada Allah ne ya bada umarni kuma mala'iku kawai aka ce su yi ba a ce dan adam ya yi sujada ga wani ba dan Allah ya ce la judo da shamsu wala da layi da zai kalaka hunna in kun kuntum abu dun kada ku yi sujada ga rana ko ga wata ku yi sujada ga Allah wanda ya halice su in dai shi kaɗai kuke bautawa in dai Allah kaɗai kuke bautawa to shi kaɗai ake wa sujada yanka fa idan zan yanka dabba zan iya yanka dabba da sunan sunan mala'ika in ce bismi jibril in na faɗa ka nayi mi nayi shirka bismi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai a duniya dai babu dan gata a wajen Allah kamar manzon Allah amma da zan yanka dabba da sunan annabi wannan dabba ya zama mushi wannan dabba ba za a ci ba wala min mimma lam yusarrifu Allah alayhi wa innahu la fisq wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum duk wani abin da ba ambaci sunan Allah ba kuka ci da mutum zai daga daga sai ya yanka da sunan mala'ika ko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sunan aljannu ko da sunan wani wali wannan dabba ya zama mushi in ko mutum ya ci ya ci mushi mutumin da ya yanka da sunan wani Allah ya yi shirka ya zama to ya bauta wa manzan Allah kenan ko ya bauta wa mala'ika ko ya bauta ma wali ashe yanka ibada ne isa Allah ke shawo kul Allah ke shawo da gaya wa duniya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin ce lalle sallata da ibada ta ta yanka da rayuwata da mutuwa na duka Allah take sallah ibada ne Allah kadai ake bauta ba da sallah haka nan yanka dabba yanka ibada ne in mutum ya yanka dabba da sunan aljanu ko da sunan wani waliyi ko da sunan wani shaidi ya kafirta an gane wani ko sannan neman tsari ba idan mutum ya nemi tsari da gunki ko ya nemi tsari da wani waliyi ko ya nemi tsari da annabawa ko waye ya yi shirka saboda Allah cewa in za mu nemi tsari mu nema da wa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya ashe in za a nemi tsari ba a neman tsari da aljanu ba a neman tsari da wali ba a neman tsari da shehunai wannan shine dalilin da yasa ake kafirta bokaye farko bokaye suna da awan sun san gaibi sannan kuma na biyu suna yanka dabba su ba aljani jini in za su yanka dabba ba za a yanka da sunan Allah ba sai a yanka da sunan ya zaka zaka ya ilu ya shamsa ya ilu sai a yanka dabba to wannan dabba in buka yanka dabba wannan dabba mushe ne ba a cin wannan dabba din an gane wannan ko to duk wani nau'i na ibada ba a yin shi ga kowa sai ga wa sai ga Allah subhanahu wata'ala to kenan anan mun fahimci hatta manzon Allah shi ma bawon Allah ne yanda kowa ya zo ya bauta ma Allah shi ma ya zo ya bauta ma Allah ne to ya hukunci masu cewa ba bambanci tsakanin Allah da manzo idan mutum idan mutum zai kalmar shahada ya musulunta me yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne kuma mai manzansa ne annabi muhammad bawan allah ne ko me manzan allah ne fashe yanda duka mu gaba ɗaya bayan allah ne shi wa manzan allah bawan allah ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar da cewa shi bawan allah ne yana cewa la taqruni kama aqratin nasara bin maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabona kama aqratin nasara bin maryam kama inda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam su ce masa allah su ce masa dan allah innama ana abdu ka ce musu kawai ni bawa ne faƙulu abdullahi wa rasulun ka ce ni bawan allah ne ko ni manzan allah ne kaga shi manzan allah bawan allah ne ko manzan allah ne shi manzan allah allah ne ko mutum ne shi kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ka ce ni mutum ne misalin ku an mun wahayi mutum ne misalin ku a wajen halitta me ma'anin wannan ina cin abinci yadda kuke ci an gane ina gajiya yadda kuke gajiya ina yin bacci yadda kuke bacci ina amsa kira na ɗabi'a yadda kuma kuke amsa kira na ɗabi'a yadda kowa yake amsa kira na ɗabi'a ni ma ina amsawa ina fatan gane wannan ni mutum ne a wajen halitta ni ba Allah bane ni ba mala'ika bane ni ba aljani bane yi menene mutum ne kama wani irin mutum a cikin mutane ma ai wani ya fi wani ko yanzu dan an ce kai mutum ne ni ma mutum ne to ya nuna daraja mu ɗaya ne ko a Najeriya yanzu ni mutum ne shugaban ƙasa mutum ne ka haɗa mu gani eh? A kan shugaban ƙasa sai a kashe mutane miliyoyi amma kan ka ba za a kashe mutane ko goma ba ko yanzu kaddara a ce yan kidnappers ke kidnapping shugaban kasa ya kuke gani ai za a yi kare jini biri jini kila daga wannan lokacin yan kidnappers sun kare kenan amma in yan kidnappers sun kama wani talaka ba sun ci bulus kila ko ba ka ba to ashe in an ce mutum bawa suna ya tara ba kalmar bawa suna ya tara kada ka ji an ce kai bawa ne annabi shi ma bawa kai mutum ne annabi shi ma mutum ne e mutane suna suka tara mutane mataki mataki mataki mataki ne hmm? hakanan bayin Allah mataki mataki mataki ne amma dai ka san cewa babu wani abin da mutum zai yi ya wuce bawa ka daɗe kana bautan Allah kana ƙara bautan Allah kana ƙara zama bawa ne ba kun gano wannan ko shi Allah kullum kana ƙara bauta mai kana ƙara zama bawa amma shi ɗan adam kana ƙara bauta mai kana ƙara ‘yantuwa a hankali nan gaba zai ‘yanta ka to babu wani shi akwai wani mukami da mutum zai wuce in ban da manzanci wani mukami ne mutum zai kai da ya wuce bawa babu an gani ke sa wani mawaki da cewa wai ma ƙarza da ni sharafan wasihan wa kistu bi aqmusi aqabu surayya dukuli ta ta kaulika ya ibadi wa an wa an mai sayyarta ahmad ali nabiyya daga cikin abin da ke ƙara mun daraja da kuma takama da dinga jin ina alfahari wa kitto bi aqmusi a tsawon surayya na kusa in taka tauraron surayya da madankwarin kafa na daga cikin abin da ke ƙara mun daraja da takama dukuli ta ta kaulika ya ibadi shine shigana karkashin cewanka ya Allah da kai cewa ya zina ladzina ku. wannan magana yana sa ni takama yana sa ni in ji ina jin wani irin annashuwa cewa ni din nan bawan Allah ne wa an sayyarta Ahmad ali nabiya kuma da ka sanya annabi Muhammad ya zama zona yana ƙara mu wani daraja yana ƙara mu wani takama ko ban ji wannan ai to shi wannan ya zama raddi ga wasu daga cikin sufaye masu ganin akwai matakin da mutum zai kai yana bauta yana bauta yana bauta sai ya yanzu sai ya zama to ya tashi daga bawa da ana tashi daga bawa da wanda ya kamata ya fara tashi daga bawa shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani a cikin mafi daukakan wurare Allah ya kira manzon Allah bawa ka duba wajen Isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram ila al-masjid an gani a wajen mawkifi na da'awa inda nan yana daga cikin wa man ahsanu mimman wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah Allah ya kira manzon Allah bawa wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada an gane wannan ko a wurare da yawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina kace in kuna kokonto daga abin da muka saukar ga bawa waye wannan bawa shin akwai wani akwai wani aya da ya nuna manzon Allah ya tashi daga bawan Allah ya yantu babu ashe babu wani abin da mutum zai yi ya tashi daga bawa kullum kana ƙara bautan Allah kana ƙara zama bawa sai dai bawan kala kala ne akwai abdullahi am akwai bawan Allah am duk duniya gaba ɗaya kowa bawan Allah ne wa in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk wanda ke sammai da kansai za su zo ma Allah bai rahama suna matsayin mai suna matsayin bayin Allah subhanahu wata'ala laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati fardan ashe duka ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halice ku da waɗanda suka zo gabaninku ko wala ana ku ji tsoron Allah kaga tun mutanen duniya gaba ɗaya menene su bayi an gani tun daga shugabanni masu mulki da masu kuɗi har zuwa ga talakawa har zuwa ga malamai dukkan su gaba ɗaya bayan Allah ne babu wanda ya wuce wannan matakin kuma duk gaba ɗaya za mu zo ma Allah gobe kiyama muna bayi sannan kuma ainihin manzan Allah a mu duba kuma ainihin mutanen kirki masu kufantan Allah suna biyayya ga dokon Allah subhanahu wata'ala suna kuma nisantar abin Allah ya hana amma duk da haka Allah ya kira su bayi ko wa ibadu rahmani allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza qadabahum al-jahiluna bayin Allah bayin Allah bai rahama su ne wanda suke tafiya a doron kasa cikin abin nan cikin sauki idan jahilai suka gaya musu maganar banza zagi ko cin mutunci ƙalube salama sai ce zaman lafiya muke nema ba ma neman tashin hankali kaga nan wa ibadu rahman shin ibadu rahman wa'annan da wancan da Allah ya ce wa in kuntu fi raibin mimma nazzalna ala abdina qul in kuntum fi raibin aw in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina da wannan da wancan wa ibadu rahman duk ɗaya ne ba ɗaya bane ku to wannan ibadullahi ne khas abdullahi ne khas bawon Allah na musamman shine wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama masu tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa wa kuma jahilu na ƙaru salama idan jahilai suka yi musu maganar banza sai su zaman lafiya suke so Wanda na lura bigin su sujada wa kiyama su ne wanda suke kwana zuwa ga ubangiji suna sujada suna layin. zina ya kulu na rabbana na haɓdana min azwajina wa dhurriyyatina a ayyunin waje Allah mutaki na imama kaga dinnan gaba daya ana faɗin sifofi ne na ibadur rahman ko kaga wannan ana kiran bawa mai wannan sifa abdullahi khas sannan akwai bawan Allah kuma na musamman wanda ya wuce wannan kuma ya wuce bawan Allah khas an gane wannan ko ya zama khasatul khas shine inda Allah ke cewa wal kur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulul aidi wal absar ka ambaci bayinmu annabi ibrahim da ishaq da yaqub ma'abuta ainihin karfi da kuma basira shin annabi ibrahim da ishaq da yaqub daidai suke da sauran mutane masu kusantar allah wanda ba annabawa ba akwai wani mutum wanda zai dage da bauta har ya wuce annabawa babu wani mukami da mutum zai samu ya dage ya ta sallah ya ta bauta ya ta istighfari ya ta kaza har ya wuce annabawa to annabawa ubudiyan annabawa na musamman ne to a cikin annabawa masu ubudiyya na manzon Allah kuma dai ya kece na kowa ko Allah ya kira annabi Isa alaihi salam duk da cewa yana rayar da matattu da izinin Allah yana warkar da marasa lafiya in huwa illa abdun Amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il annabi isa ba wani bane face bawa da muka yi masa ni'ima muka sanya shi ya zama abin koyi ga bani isra'ila kaga shi annabi isa baya kyaman ya zama dubawa annabi isa bawan allah ne to biyayyen halitta ba wanda ba a taba halittar halitta irin shi ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam me allah ya kira shi allah ya ce masa wa abudu rabbaka sayati ya yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ya zo maka to haka manzon Allah bai kushe ba yana bauta ma ubangiji har Allah ya dauki ransa masu fassara kalman yaqin suna nufin wani mataki ne a cikin sufanci wanda in mutum ya kai zai zama Allah ka bauta ma Allah har sai ka yantu sai ka yantu ka zama to ka kai mataki na yaqini a lokacin nan ba ruwanka da bautan Allah kai ma kana cin gashin kanka ne kaga wa'annan sun tashi daga musulmi sun koma zanadika duk mutumin da ya ce ana iya zama Allah da yawan bauta ya zama to zindiki man adali waliyan fakar azantahu bil harb an gane wannan ko saboda haka iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimako da kai sai ka ce me اهدنا الصراط المستقيم يا الله كشرية دمو زوا غهنيا كبيكي كشرية دمو زوا غهنيا كبيكي kaga addu'a muke ko Allah ya shirye da mu zuwa ga hanya mai kake to kenan mu bata gaba daya eh wasu kristoci sun ce suna mamakin musulmi Allah ya gaya musu cewa su ɗan wuta ne wai Allah ya gaya wa musulmi cewa su ɓatattu ne amma kuma sun ci gaba da ibada kai da kanka kana roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim kenan kai din nan ba shiryayye bane kai inda kai shiryayye ne in ba kira mai yuki gawayi tunda kace a shiryar da kai kenan kai ba shiryayye bane kenan dan mutum ya shiga musulunci ba a cewa ya shirya kenan batacce ne shi me za mu ci akan wannan menene amfanin ka roƙi Allah ya shiryar da kai in ka san ka shiryayye ne ai sai ka bar wannan addu'a kuma ka dufaru wani abu daban ko na to in haka ne kuma me za ku ce game da asalin da Allah ya cewa cikin alkur'ani ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tudil kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah kar ka yi biyayya ga kafirai da munafikai kenan bai da tsoron Allah kenan yanzu ne ake so ya ji tsoron Allah ko zo da ka ihdinas siratul mustaqim din nan ayya Allah ka dawwamar da mu akan shari'a zuwa ga hanyar ka mai kakkiya ka dawwamar da mu ka tabbatar da mu akan shari'a zuwa ga hanyar ka mai kakkiya kun fahimci wannan an ce lokaci yayi za mu tsaya za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah na'am ya fara alaikum salam illa man hadaitu duka gubatattu ne sai wanda na shirya da su kai ba ta ce Thank you. kusa eh, da zama da eh, Allah ya ƙara tabbatar da mu akan wannan hanyar kullukun illa man hadaitu ai dukan mu gaba ɗaya in ka ga mutum ya zo ya musulunta ya rike musulunci Allah ne shirya da shi a gani sakonan idan siratul mutaki muna so Allah ya tabbatar da mu mu mutu muna musulmi daidai yake da ayan nan lazi? ba wa ma kunna biya illa wa qalu alhamdulillahi lazi hadana li hadha wa ma kunna biya laula an hadana la eh, godiya ta kaba daga Allah wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan ba mu kasance za mu samu shirya ba da ba don Allah ya shirya da ruwa za mu ci gaba insha Allah Na. Na. Mm-hmm. Ana wajen wannan zanen da ya yi ya shiga haƙƙin wancan ba'an Allah amma ba zai zai gaya mai cewa wani ya yi zanen da masu ce ya dabi shi yawa akwai wani laifi da nama amma don Allah kaka bincika ka ya dabi shi nan, da Allah ba ciki ka ya dabi ka ya kuma shi nan shi kuma an faɗa ba zai ya bincika ba domin ya bincika zai ta ganin mutumin da wannan abin har abada don ba cin amanan da ya wuce wannan kana da makwabci ya ci amananka ya yi tsana da iyalinka hmm. nan mun daɗe muna yin bayani a kan wannan wani ganin ce zan ka kotu ne zan ɗaɗa ko bayani mai tsawo sai sa na haƙura in na ɗauko shi na ɗauko aiki hmm? na walaikun salam ijma'i to magana ibn tuniya da ya ce wal ijma allazi yanzabi ma kana alayhi salaful umma iz ba'adahum iz ba'adahum waqa al khilaf wa tasharat al umma yace ijma'i wanda yake na ka'ida ne wanda magabata suke kai don bayan su sabani ya auku kuma al'umma sun wasu yanzu sabani yawon akwai shi'a akwai tariqa akwai ƙadariya akwai gabariya akwai waye to ya za a yi ijma'i yanzu al'umma sun sun ce amma zamanin magabata kansa a haɗe yake to ijma'i na zamanin shi ake lura da shi ba ijma'i na wannan zamanin ba to wannan zamanin zai dan yi wuya a samu ijimali gaskiya to ya za ka ka samu samu ijimali kai ga biyar kirkto ya za a yi a samu a lokacin da malam wani ya ce kaza wani malami ya yi shuru ya ce ina ji na ji malam ahmad na ji malam ahmad alkanawu ya ce wai kirkto ya halatta ina jin shi ne kawai wallahi ban ce komai bane amma da na da na zo da na mai rugurugu kuma bai ce komai ba amma bai yarda ba yanzu ana iya samun malaman da ba da yarda da ra'ayin ka ba masu yi irin wannan ya faru zamanin wani sarki kamar yadda sana'ani ya kawo a cikin kitabu tauri din shi wani sarki ya kira malamai ya nemi shawarar malaman kan matsaloli na addini yana gaba ɗaya na ka tambayar malamai kowa na bayani malamin na haka kowa an tambaye shi shi yana gizi kawai shuru to sai ka ce to alhamdulillah yanzu dai kowa yanzu ya yarda cewa kaza shi ne kaza sai sarki ta nini a kashi ai ba wanda ya ja sarki ta ɗin eh, eh, akwai saura ga wancan bai ke koyi ba an ga to a tambaye shi din a to kai me ya ce wallahi abin da sa ban yi magana ba lokacin lamtu kalar ta ku da na yi magana da na rubuta magana. kawai zaman lafiya na nema kawai a je wani lokaci wani kuna magana ma yana ƙara gano kuskuren yana ta jirgin amma bai san ɓata lokaci kawai ku jira rayu ta fahimci wannan aiki Ta yanzu ka san iya litin malaman duniya yanzu to ya za ka yi gano ismail ai sai ka gama lissafa malaman ka san da wani da wani da wani su ne malaman na ƙarshe in suka ba da fatawa shi nan, ba wani malamin da ya rage to kila akwai malamin malamin ya ba duwa ina ilimi amma bai ce koyi ba kafin zuwa na a wannan zamanin ijma'i zai wuya sosai sai dai a kai shi hali wa alaikum salam wani makwai da ya zo ne ya ci a wani da ya yi babu mutum gida a maganin akwai yakin Allah akwai yakin bawa cin amanan da ya yi aka yafe mai amma Allah kuma zai mai hukunci akan zinar da ya yi ai ba maganin wai a yafe zina in ya riga ya furta ya je gaba alƙali cewa ya yi zina to ya kai kan shi za a tsaye mai da hukuncin Allah eh alaikum salam خوفا وحبا duka tunda ai mutum yayi dan tsoron Allah kuma yayi dan kankan da kai ga Allah ai kankan da kai ga Allah yana cikin mutaba biyayya sanan sannan kuma da kuma menene kaufan wa mahabba wa tazallulu kaufan wa mahabba wa khudu da kankan da kai mutum yayi yayi dan wannan kaga zuciyar shi gaba ɗaya dumfari Allah ke yi amma nan babu ayi muta ba a ga manzo sai dai ai shi mutaba a ta bangaren kuma bin manzan Allah cin abin da ya zo da shi eh kamar sufaye sufaye suna da wannan tasiri suna bauta ma Allah ne dan Allah ba suna bauta ma Allah dan tsoron azaban shi ba ko dan dan kaunan aljanna ba sa bauta mu Allah dan kaunar rahamarsa ko dan kuma tsoron azabansa ya Allah idan muna bauta ma dan tsoron wutan ka ne ka kona mu in kana bauta mana dan aljanna ne ba ma san aljanna haka ke cewa an gano wannan ku to kaga wayannan sun nuna ma imanin su ya wuce na manzanni manzanni wanda Allah ya ce su gaya wa mutane Allah ya ce yaban innahu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu la khashin lalle sun kasance suna tsere wajen aikin alkhairi sannan kuma suna kiran mu ragaban wa rahaban suna masu kwaɗayin rahama mu suna tsoron azaban mu kuma sun kasance suna kankan da kai a gare mu annabawa fa to wani mutum ne zai wuce annabawa ud'u rabbakum tadaru aw khufiya innahu la yuhibbul mutadin wala min wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada u khawfa wa tama'a kada ku yi barna kada ku kada ku yi barna a bayan kasa bayan ta gyaru ku roki Allah khawfa wa tama'a kuna masu tsoron azaban shi kuna masu kwadayin rahaman shi inna rahmatallahi qaribu min al-muslimin an gane ka kenan aqidan sufaye baya cikin qur'ani baya cikin hadisi sun ce in mutum ya bauta ma Allah dan dan tsoron wuta yayi shirka mushirki a wajen sufayi wanda ya bauta ma Allah dan yana son aljanna ko dan tsoron wuta wanda mushirki ne tauhidin su kenan an gano wannan sana akwai akwai ibadatul tujar akwai akwai ibada na yan kasuwa akwai ibadatul abi eh wanda ya bauta ma Allah dan kwadayin aljanna wannan ibada ne na yan kasuwa ba za su yi ba sai za ka biya su za su samu riba wanda ya bauta ma Allah don tsoron azaba ibadatul abi wannan bawa ne ya ga za a mai duka shi za yi aiki wanda ya bauta ma Allah don Allah shine ibadatul ahrar shine hurrun an gane to kaga wannan irin wannan ibada nasu babu shi a cikin Qur'ani babu shi a cikin hadisi shi kanshi annabi ya ce Allah yake gaya mutane kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azaba na wani yini mai girma manzo Allah yana jin tsoron azaba kai kuma kace baka jin tsoron azaba baka kuma kaunar rahama wa iyaz billah insha Allah wannan a kira mutum da suna habibullah to akwai tafiya a cikin mana kina shi da kai habibullah din nan wato ka san abin da ke cikin zuciyarsa shi soyayya a cikin zuciya fa yake wannan matsala ne na zuciya da kalmar walittaka a ce wannan waliyi ne a zuciya yake don kaga mutum yana sallah yana yawan ibada ba lalle bane cewa yana da imani sai dai kawai alama ne na imani amma ba lalle bane ana iya samun mutum zindiki ya ta yawan sallah ya ta yawan kaza ko bai yarda da sallan ba ta fi mun ga mutum yana kusantar Allah za mu mai kyakkyawar zato ne amma ba za mu yanke hukunci ba to ba za mu iya sanin wanda ya kai mataki a kirashin shi layi ko a kirashin Habibun layi ko kaza ba sai wanda nasi ya tabbatar amma irin wa'annan wanda ga an ce an ce wani ne khatabul auliya ba ma wali ba khatabul auliya ba ya kai makura wajen zama wali kenan shi kanshi ya yarda da kanshi nan mutane sun yarda da shi za su iya rantsuwa cewa dan aljanna ne shi waye shi babu wanda za mu iya rantsuwa dan aljanna ne sai wanda manzo Allah ya kama sunan shi amma duk imanin mutum sai mu ce muna kyautata mai zato muna kyauta zaton malam wani saboda irin mu wanda ya ba musulunci muna kyauta zaton dan aljanna ne amma ba zan ce na rantse da Allah ibnu taymiya dan aljanna bane na rantse da Allah ba kuma dan aljanna bane sai dai muke muna kyauta zaton ɗan aljanna wannan shine aqidan ahlus sunna game da wannan mas'ala din Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu